بسم الله الرحمن السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voa na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya fatan an waigiri cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah ta fatan za a kasance ta da murga farkon shirin har zuwa karshen sa.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. Jami'an sojin Iran da na Saudiya sun gana a karan farko tun bayan da kasashen biyu suka maido da hulɗa a tsakaninsu. Manyan hafsoshin sojin ƙungiyar ECOWAS na shirin gudanar da taron su domin tattauna shirinsu na ɗaukar matakin soji kan Nijar a wannan Alhamis. shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya bai wa sabbin ministoci ma'aikatan da za su yi aiki don ga cikakkun labaran jami'an soji na iran da kuma na saudiya sun gane a karan farko tun bayan da kasashen biyu suka maido da hulɗa a tsakaninsu a shiga tsakanin kasar sin yayin ganawar bangarorin biyu sun amince kan musayar hadaman soji a tsakaninsu har ila yau yayin ganawar jami'an sun ba da mahimmanci ga aiki da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar sulhu sun yi la'akari da yarjejeniyar da ta dace da muradun tehran da kuma riyad da sauran kasashen yankin da ma duniyar musulmi a cikin watan maris din da ya gabata ne bangarorin biyu suka cimma yarjejeniyar sulhu bayan kwanaki na tattaunawa a beijing kuma bayan watanni uku bangarorin suka yi musayar jakadu a tsakaninsu to a wani lokaci yau alhamis ne manyan hafsoshin sojin kungiyar ecowas ke fara taron su na kwana biyu a birnin akara na kasar ghana domin tattauna shirin su na daukar matakin soji kan niger manyan hafsoshin na sake ganawar ne don ci gaba da tattauna yiwuwar amfani da karfin soja akan sojojin niger da suka yi juyin mulki tun farko dai an shirya wannan taro ne a ranar asabar din da ta gabata amma aka ɗage shi bayan da shugabannin kungiyar suka amince da fara aikewa da sojoji jamhuriyar niger don tabbatar da mayar da demokradiyya kasar matsayin kungiyar ta wasu dai na fuskantar kalubale la'akari da yadda take shan alwashin amfani da karfin soji a wasu lokutan kuma ta ce akwai bukatar a yi amfani da tattunawar diplomasiya kamar da ta faɗa a taron ta na ranar alhamis ɗin da ta gabata haka zalika kasashe irin su amurka da kuma rasha duk sun bukaci a bi hanyar lumana domin warware rikicin na niger a yanzu dai kasar ta niger na ƙarshen takunkuman ƙungiyar ta ecowas hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa iom ko kuma oem ta faɗa jiya laraba cewa samar bakin haure 60 waɗanda suka bar gabar tekun senegal a farkon watan yuli a cikin wani kwale-kwale da aka gano a ranar litinin a kusa da cape verde ana kyauta zaton sun mutu an kiyasta adadin waɗanda suka mutu ya kai 63 yayin da 38 suka tsira kamar yadda mai magana da yawon hukumar ta iom safa mesli ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa 'yan sandan kafir sun ce an gano kwalekwalen kamun kifi na katakon ne a ranar litinin akan tekun atlantika daga nisan kilomita 267 daga garin daga gabar tekun tsibirin sal an yi imanin cewa jirgin na kan hanyar zuwa tsibirin canary na spain wata kofar da bakin 'yan rani ke bi zuwa tarayyar turai mutane da dama da ke son tserewa talauci da yaƙi ne ke jefa rayuwarsu cikin hatsari a su na tsallaka teku zuwa turai kowace shekara to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa sababbin ministocin da ya naɗa ma'aikatun da su zai yi aiki mai magana da yawun shugaban ƙasar ajiru ingelele mai magana da yawun shugaban kasar ajuru ingelale ya shida wa manema labarai hakan a fadar shugaban kasar a ranar laraba an baiwa tsohon gwamnan jigawa badar abubakar ma'aikatar tsaro sai ya tsohon gwamnan jihar zamfara bello matawalle a matsayin karamin ministan tsaro sannan tsohon gwamnan rivers nelson white shi aka ba shi ma'aikatar birnin tarayya ta abuja an ba yusuf fitugar ministan harkokin waje sai henkin lok bobori da aka baiwa ministan man fetur a senegal an cire sunan babban dan hamayyar nan usman sonko daga rajistar zaɓe wannan babban kalubale ne ga shugaban jam'iyyar ta pastef wanda aka ayyana dan takarar shugaban ƙasa a zaben 2024 shi dai usman sonko an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin bata tarbiyyar matasa a cewar jaridun senegal an aiki masa da sanarwar cire shi a ranar laraba wannan matakin ta tamakar hana shugaban jam'iyyar ta step kuma magajin garin zigen shore ne tsayawa takara a zaben shugaban kasa na 2024 da ke tafe jam'iyyar sa ta siyasa dai ta kalubalanci matakin usman sonko wanda a halin yanzu yake yajin cin abinci ya kasance a gidan yari tun ranar 31 ga watan yuli kan tuhumar da ake masa na kiran tayar da zaman tsaye a wata shari'ar da aka yi masa a wata kotu korar usman sanko na zuwa na a daidai lokacin da wasu shiga-shigan 'yan adawar senegal guda biyu khalifa sal tsohon magajin garin dakar da kare muwad tsohon minista kuma ɗan tsohon shugaban ƙasar suka samu sahalewar majalisa na tsayawa takara a zaben ƙasar mai zuwa wanda shugaban ƙasar maki Sall ya ce shi kan ba tare da shi ba to jama'a karshen labaran duniyar kenan. gashi shirya sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da ilimi da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan kuma da ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da amurka da saudiya da kuma zaben shugaban ƙasar amurka da za a gudanar a shekara mai zuwa ga waɗanda suke bibiyan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya musamman a farkon wannan shekara zai fahimci cewa bayan nasarar da ƙasar china ta samu na sasanta ƙasar iran da kuma saudiya waɗanda suka yi ta kai ruwa rana a tsakanin su a cikin shekaru kimanin takwas da suka gabata wasu 'yan siyasa a ƙasar amurka suna ganin wannan ba ƙaramin nasara ce ga ƙasar china a yankin gabas ta tsakiya ba banda haka sasanta saudiya da iran ba wani abu ne wanda amurka za ta iya ba musamman ganin yadda irin dangantakan da take tsakanin iran da saudiya don haka da wannan kuma ƙasar china ta sami matsayi babba a gabas ta tsakiya duk tare da ƙoƙarin da ƙasar amurka take yi na hana ta tasiri a cikin al'amura a yankin don haka daga lokacin tabbatar da wannan sulhun ya zuwa yanzu masu bin al'amura za su ga cewa gwamnatin shugaba biden ta yawaita aika jami'anta zuwa ƙasar saudiya don ganin al'amura a yankin suna tafiya kan yadda take so duk tare da sabon matsayin da ƙasar china ta samu a sasanta iran da kuma saudiyar jami'in gwamnatin ƙasar amurka na ƙarshe da ya ziyarci ƙasar saudiya shine jack sullivan mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan al'amuran tsaro wanda ya bayyana wa kafafen yada labarai a lokacin ziyararsa zuwa riyadh kan cewa yana ɗauke da saƙonni guda biyu dangane da ƙasar yemen da kuma wato samar da hulɗa tsakanin harfi ƙasar isra'ila da ƙasar saudiya masana suna ganin wannan al'amura guda biyu su ne suka fi damun amurka a halin yanzu don shugaba biden yana son ya yi amfani da su don samun yardan ƙungiyoyin yahudawa a ƙasar amurka a zaben shekara mai zuwa wato 2024 tsarin al'amura ƙasar amurka a yanzu zai iya fahimtar cewa shugaba biden da kuma donald trump ne kawai za su sake karawa a zaben shekara ta 2024 wannan koda kuwa an ɗaure donald trump kan tuhume-tuhumen da ake masa a gaban kotuna ƙasar ta amurka a halin yanzu donald trump dai yana da tarihi mai kyau a wajen yahudawan amurka kan irin abin da ya yi wa harfi ƙasar isra'ila a lokacin shugabancinsa na farko daga ciki ya tursasa wa ƙasashen laraba aƙalla hudu suka samar da hulɗar jakadanci da harfi ƙasar isra'ila amma bai sami nasarar tursasa wa saudiya ta yi hakan ba har ya sauka a yanzu gwamnatin shugaba biden tana ganin kafin zaben shekara mai zuwa wato a shekara ta 2024 yana so ya sami nasarar shawo kan ƙasar saudiya ta samar da hulɗar jakadanci da hamshi ƙasar isra'ila wanda zai zama makami a gare shi na samun yardan yahudawan ƙasar amurka a kan shugaba trump dangane da ƙasar iran kuma gwamnatin shugaba biden tana ƙoƙarin ganin wani abu bai haɗa shi da ƙasar iran ba wanda zai yi mummunan tasiri gare shi a zaɓen shugaban ƙasa ta shekara ta 2024 don haka ne take ɗaukar wasu matakai na ganin an saka wa ƙasar iran wasu daga cikin kuɗaɗenta wanda amurka ta hana a taɓa su a wasu ƙasashen duniya musamman ƙasar koriya ta arewa saboda rage matsaloli tsakaninta da ƙasar iran har zuwa bayan zaɓen shekara ta 2024 ga wanda ya san siyasar ƙasar amurka tun da daɗewa ya san cewa zaben shugaban ƙasa bai da dangantaka da al'amuran ƙasashen waje na gwamnatin ƙasar ga galibi masu zaɓe amma masu zaɓe a amurka wa'anda al'amuran ƙasashen waje ke da muhimmanci a wajensu su ne ƙungiyoyin yahudawa wa'anda suke goyon bayan haramci ƙasar isra'ila wa'anda kuma suke neman abin da wata gwamnati ko kuma shugaban ƙasa ya yi wa isra'ila kafin su sake zaɓensa wannan kuma saboda tasirin da suke da shi a cikin ƙungiyoyi wa'anda suke jujjuya manya-manyan kamfanoni da kuma masana'antu har ila yau da kuma ma'aikatu a gwamnatin ƙasar ta amurka sai dai dangane da wannan ba mu san abin da zai zo gaba ba amma da alamun gwamnatin ƙasar saudiya tana nuna turjiya ga ƙasar amurka a cikin al'amura da dama a yankin daga ciki hadda sulhuntawa da ƙasar iran ba tare da tuntuɓarta ba tsaye da yaƙi a yemen shi ma ba tare da shawartarta ba har ila yau gwamnatin ƙasar saudiya ta amince a sake mai da ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa shi ma ba tare da tuntuɓar amurka ba ko kuma dai aƙalla ko da ta tuntuɓe ta ba ta yi abin da amurka take so ba a halin yanzu dai matsala babba tsakanin saudiya da amurka ita ce matsalar kasar yemen wacce gwamnatin amurka ta hana ci gaba a cikin al'amuran sulhu da kasar saudiya an tsagaita budewa juna wuta na watanni biyu a farkon wannan shekaran an sake tsawaita shi sau guda amma gwamnatin kasar yemen ta ki amincewa ta tsawaita shi a karo na biyu saboda amurka ta hana saudiya aiwatar da yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta da ta cimma da kasar ta yemen daga ciki har da ci gaba da yi wa kasar ƙawanya ko kuma dai takunkuma tattalin arziki ta sama da ta kasa da ta ruwa da aka dora wa kasar ta yemen a baya bayan nan dai shugaban kungiyar ansarullah na kasar yemen said abdulmalik badaruddin houthi ya bayyana cewa kasar yemen ba za ta ci gaba da amincewa da halin babu sulhu babu yaƙi da ake ciki da ƙasar saudiya ba alhali ana ci gaba da killace ƙasar yemen ta ko ta ina badaruddin houthi ya ƙara da cewa ƙasar saudiya za ta fuskanci matsala idan ta ci gaba da killace ƙasar ta yemen tana kuma biyayya ga gwamnatin ƙasar amurka dangane da ƙasar ta yemen tana jiran umarnin amurka don ta aiwatar da yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasashen biyu. a cikin wannan makon ne dai gwamnatin kasar ta saudiya ta sanya jakadanta a kasar jordan a matsayin mai kula da al'amuran diplomasiyar ƙasa ko kuma gwamnatin cekanayi na falasinawa a yayin da ta dage kan cewa ba za ta samar da hulɗa da harbi ƙasar isra'ila ba saboda koda ta yi hakan ba abin da zai sauya a rikicin falastinu da kuma yahudawan isra'ila wannan a fili yake ga kowa kan cewa gwamnatin shugaba biden tana cikin tsaka mai wuya musamman dangane da zaben shekara ta 2024 inda take son ganin ta sami wani abu da za ta gabatarwa yahudawan amurka don su sake zaben shi sannan tana fuskantar matsalolin da bullar ƙasar china a matsayin ƙasa mai karfin tattalin arziki da kuma siyasa a gabas ta tsakiya kuma hatta kasar saudiya wacce take ganin ba za ta taba saba mata ba a cikin al'amura to ta saba mata ya zuwa yanzu a cikin al'amura masu muhimmanci da dama a yankin gabas ta tsakiya to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkan mu da warhaka mai magana Lawal Yalo daga Niamey a jamhuriyar Nijar. saurayi na yau zai tafi ne dangane da damarar da ke tafama ake ma da ita a kasar mu ta Nijar a 'yan kwanakin mutum bayan da sojojin kasar kasar nan suka kwace mulki daga farar hula musamman irin maganganun da al'umman mu suke hodi zuwa ga 'yan Najeriya so ya kamata a ce al'umman mu 'yan Nijar mu gane kan mu da 'yan Najeriya abu guda ne al'umma ɗaya ce. Saboda idan muka za muka yi la'akari da abin da ya dinga faruwa 'yan kwanaki na irin yadda manya-manyan mutane da manya-manyan malamai da kuma 'yan siyasa ta wani gwamna ma na ga fito yana magana a social media kan wannan. Ya kamata mu san me muke faɗa kan 'yan Najeriya ba matsala ce wadda ke tsakanin Najeriya da Nijar ba ko kuma 'yan Najeriya da 'yan Nijar a'a illa kawai shi shugaba cewa tunubu shugaba ne na ecowas to ake yake amfani da da sunan force ne yake magana ba da sunan nijar najeriya ba saboda haka da allah al'umman mu mu irin maganganun da muke faɗi zuwa ga al'umman mu ta nigeria dukkanin mu da su uwa ɗaya na uba ɗaya bai kamata wannan ta sa mu rika gayin maganganun da muka ga dama ba ko kuma da abin da ya fito a bakin mu ya kamata a tsarkake harshe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka da gidan radio BOH Hausa mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar gambia yau tsokakina shine akan ɗaiɗaikun kacinawa wanda suke zanga-zanga akan wai matakin da ecos ta ɗoka akan nizar ya yi daidai ba zanga-zanga za ku yi ba akan matakin da ecos ta ɗoka a nizar ya daidai a'a ku yi ma shugaban ƙasar ku najeriya zanga-zanga a rashin tsaron da ke cikin ƙasa na kidnapping da kashin manoma da sauransa ai ba zanga-zanga ku fi domin gaskiya ba in domin gaskiya za za ku yi kun tuna irin yadda lokacin gwamnatin buhari da lokacin shugaban mulkin soja na najeriya furtai iri yadda aka zo aka yi kashin mutane a zaria barkatai yadda ka san ba 'yan ƙasa ba kundin mulki na ƙasa ya ba kowa shi yi addinin shi na zaman lahiya to ku je ku yi zanga-zanga irin yadda a mahukunta suke kashin mutane a cikin najeriya ba ma zaria ɗaya ba da irin yadda 'yan ta'adda suke kashin mutane a cikin najeriya ku yi zanga-zanga domin ya ba baku tsaro mai magana sa'adu isa jamhuri zara jihar ta mazauni kasar gambia na gode biyu hajja a tashin assalamu alaikum warahmatullah tashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram da farko dai dole ne al'umma mu ci gaba da jajircewa wajen bagwarmaya don ganin cewa mun samu cikakken yancin kai a cikin kasar mu ta nijar kuma abinda muke so sojojin mu su ci gaba da yi shine akwai abubuwa da dama musamman ma raba duk wata alaka da take tsakanin mu da faransa domin kuwa mun san da cewa akwai kalubale sosai amma sai sun ƙara jajircewa domin kuwa al'umma suna bayan su idan har ya yi abubuwan da suka dace kuma muna so a kama mana tsohon shugaban kasa muhammadu yusufu da sauran duk wanda suka sace mana dukiyar kasa a kama su a hukunta su kuma su maido mana dukiyar kasa da suka suka sace suka ɓoye ta sai kai shekara goma sha biyu sha uku suna morewa rayuwarsu kuma muna ƙara jan hankalin mahukunta na yanzu shine ba wai kuma da al'umma shine ba wai alaka da rasha ba musan wanda za mu yi alaka da ita don ganin cewa kasar mu ta gini ita ma da kanta kanta a cikin sahun duniya baki da don har kuwa harka ce ta cinikayya da yanda kowa zai fita zai samu mafitar shi ba waya amurka zuwa muna dogaro da wasu kasashe ba ala kullu halin a mu ma ya kamata mu dawo mu gina kasar mu don ganin cewa ta dauka a fadin duniya baki da kuma yana da kyau al'umma kar mu manta mu ci gaba da addu'o'in Allah ya kawo mana saukin wannan al'amura da suke damun kasar mu ta Niger kuma mu ci gaba da yin addu'a Allah ya tabbatar mana da yancin kai a cikin kasar mu ta Niger mai magana ya kuma mai askewa da raka yar da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala ta hira tahiran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da ikirarin da majalisar ceton kasa ta yi ta mulkin soji bisa gurfanar da tsohon shugaban kasa wannan ya yi daidai saboda sun yi bayani sun tattara hujjoji kwarara idan in ka ji makafo ya ce ai wasan jifa to ya taka dutse kuma mun yi watsi da ikirarin da kungiyar haɗin kan afirka wadda ake kira da sai ta yi saboda ta yi watsi da wannan ikirari na gurfanar da tsohon shugaban kasa ba su san hujjojin da aka tattara ba saboda sai ikirari su sojawa sun tattara hujjoji da bayanai wa'anda ake ma kasa zagon kasa ba ma shi kaɗai ba har da wasu waɗanda suka fita a kasashen waje to muna kiran ubangiji Allah ya shiga tsakanin namgar da mugu duk wanda za ya cin amana kasar shi ya kamata a hukunta shi daidai da doka da ta bada kuma muna kira gare su yi adalci bisa hukumci bisa doka wadda ta bada kasa mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadez a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka Assalamu alaikum shashin Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bushari da magaran Nijar. Gaskiya za mu ce mu al'ummar Nijar ba mu ji daɗin yadda wasu kasashen makwabta kamar na Afirka ta yamma ke kokarin yunkuri na kafa wata rundunar ta musamman domin su su yaki kasan mu ta Nijar. San mu abun ga ya mana daɗi mu al'ummar Nijar ba duba da mun ga eh, su kin kansu ba demokradiyya suke ba wanda sauran kasashe waɗansu mun gani shugabannin sun yi shekara goma sha shida waɗansu sun yi halma akwai masu shekara talatin sama da haka ma da ashirin kamar su senegal da sauransu da suke hamar kokarin da gudunma ga ita kungiyar ecowas su ma mun gani sun wuce shekaru adadin da demokradiyya suka kayyadewa yanzu ya kamata a ce mu ma al'ummar nijar su bari mu gani irin takon wa'annan shugabanni da suka karɓi mulkin nijar da muna tunanin cewa za su cire mana kitse daga wuta ne inda kokarin turayen yamma suka yi mana mulkin mallaka wanda har yanzu za a ce kasashen mu na Nijar daga baki tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa biyu har daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran bai ta Hausa mai magana muji Muhammad wanda aka san da suna muji soja mai adadi ta huba ke likitar dozi da magaran mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka rashin zan zandar. Eh, ra'ayi na shine game da sabuwar gwamnati da aka yi ta mulkin soja a game da cewar sun shigar da karan shugaban kasa wato wanda suka sabke kan eh, kuli a wurin kotu. To gaskiya musamman dalilin da yasa suka yi karan shi amma ni a gani na bai dace ba a yanzu. Gaskiya ni gani nike sun yi goga zuwa kai karan shi duk da ma dai ba mu san dalilin su ba na yin haka din babu laifi Allah sa ai a kare lafiya eh Allah ba mai gaskiya kuma gaskiya shi eh kuma Allah ka mana zaman lafiya a Niger da ma duniya baki daya nagode biyo ta wasa radio ran suna na miji Muhammad wanda aka san da suna miji soja mai adai da sabuwa bakin likita duzi da magaram mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da radio ta Afirka a dashin jihar Zandar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyar cansa mai magana abdulaziz malinafi wanda aka sani da firizi daga birnin magaram a jamhuriyar nijar a gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakinmu to ni yau ra'ayina shine biyo hausa akan alƙawula da shugabanni suke ɗauka kuma su kasa cika musamman ma in aka zaɓe su za su yi rantsuwa da alkur'ani mai tsarki za su ma ƙasa aiki za su ma ma talakawa aiki ba za su ci amana ƙasa ba ba za su ci amana talakawa ba sai kuma hakan ya citira ranar zaɓe in ya zo su shiga lungu da sako inda baka maha ne za ga 'yan siyasa sun shiga domin su faɗi ƙarya da gaskiya amma gaskiya abin da suke faɗi ƙaryar ta yawa kenan mutum a nan abin da zai iya ɗauka abin da zai iya cika ya kamata ya faɗe shi amma ya bar faɗin wanda ba zai iya cika ba shi kuma wannan rantsuwa da suka yi shi musamman ma wanda ya hau kan karagar mulki kenan rantsuwan nan da ya yi da alkur'ani zai ma talakawa aiki zai ma ƙasa aiki kenan in hakan ta gagara shi ne allah ubangiji yake kama su da ɗaiɗai da ɗaiɗayinsu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 sai mu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci. Inda a yau da yardar Allah idan ana tare da mu za mu shiga darasi na ɗari da da tara. A cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma wasu 'yan kasashen waje su biyu da ya haɗu da su a birnin Tehran wato Aliyu da kuma Yashar. Aliyu ɗan ƙasar Azerbaijan ne, shi kuma Yashar ɗan ƙasar Turkiyya ne. dukkaninsu dai suna karatun harshe ne da adabin farisanci a iran kuma sun haɗu da muhammadu ne kuma sun samu masaniya da juna ƙasashen iran da turkiya da azerbaijan dai dukkaninsu ƙasashe ne makwabtan juna kuma suna da al'adu da suka yi kama da juna balantana uwa uba addinin musulunci da ya haɗa su bisa la'akari da cewa akasarin mutanen ƙasashen uku mabiya addinin musulunci ne sai a mu sannan a hankali amma kafin nan ga kalmomi دانشجو بله بین جمعه دانشجویان بین جمعه سال شکره جدید سابو اول نپرکو ادبیات ادبی فارسی هرشان پارسنچی ترکی هرشان ترکنچی شما صحبت می کردید کن چه کناییم مگنه ترکیه قصر ترکیه متشکرم نگودی من آمده ام نی نزو دوستم ابوکینا جمهوری جمهوریه آذربایجان قصر آذربایجان شهر گری کشور قصر همسایه مقبچی اینجا نه شما آمده اید کو کنزو زیاد دیوه جمعیت متنی تقریبا کسان مشابه کتان کچی اکثر مپیوا مسلمان مسلمی درست دیدی اسلام دین مسلمشی مردم متنی آن پیوند داده است ونچن یا حدا چقدر گرگودن یایا حدود کیمانن هشت میلیون نفر متانه میلیون تکوس اقوام الامو زندگی رایوه آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه آسان میسوکی زبان هرشه خیلی از دیوه دگا آنها آشنا هستند سو سنسنجونه جالب میبن شعوه اده وسو زیادی دیوه آشنایی دارند سنا دمسنیا کمی کدن آن فرق می کند yana da bambanci. Muhammad dai yanzu haka yana cikin jami'a ɓangaren nazarin harshe da adabin Farisanci tare da Yashar da kuma Aliyu ga tattaunawa da ta از a سلام شما دانشجویان سال جدید هستید؟ سلام علیکم کو طالبان سابور بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم ای مو طالبان شکر پرکو نه نه بنگرن ادبین هرشن چی من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید. شما اهل ترکیه هستید؟ نی دلیبی نه na adabin harshen Farisanci, na yi farin cikin saninku da harshen Turkanci kuka yi magana ko mutanen Turkiye ne? متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است نگودی ای نی نزو ایران نه دگه ترکیه abokina Ali kuma mutumin ƙasar Azerbaijan من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان نی کنجه نه ونگری جمهور آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید کنن کنزون نه دگا قساشه ماسو مکبتکا ده ایران بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند ای eh, ƙasashen ترکیه da azerbaijan suna da abubuwa da dama da suka haɗa su بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند ای متن ایران دنا ترکیه کسان سنگی کمار جونه پیون متن ایران ترکیه در آذربایجان مسلمینه درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است. هکنی ادین مسلمچی یا حدا متنان ودنن ƙasashe uku. جمعیت آذربایجان چقدر است؟ عدد متنان آذربایجان نوانی. جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است. در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. متنان ازربیجان که من ملین تکست نیست. اگه ساتر الامومین ازری، رشوه، لازگی، تلش، دکمه ارمینیانی، سکیه زندگی برای شما در ایران آسان است. چون بعد از زبان فارسی، خیلی از مردم با زبان آزری نیز آشنا هستند. رایوا، وا، ای مکسوکی ایران. سبود بایان هرشان پرسن چی؟ mutane da dama sun san harshen azari. Bale, برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند ای abin ya birge mu ganin cewa a Tehran ma wasu da dama sun san harshen Turkanci, ko da yake harshen su yana da ɗan bambanci da harshen mu. ga wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma a cikin سلام شما دانشجویان سال جدید هستید؟ بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است جمعیت آذربایجان چقدر است؟ جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند بله برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند dai yadda aka ji a cikin tattaunawar harshen turkancin istanbul da kuma azari yana da bambanci a wasu kalmomi duk da cewa akwai kalmomi na bai ɗaya da suke yin amfani da su a iran dai ana magana ne da harshen farisanci a hukumance amma kasar mutanen ƙasar iran ɗin suna fahimtar harshen turkancin azare wanda shi ne ake yin magana da shi a ƙasar azerbaijan a hukumance kamar yadda akan samu masu fahimtar turkanci a istanbul dangantaka tsakanin al'ummomin iran turkiya da kuma azerbaijan ɗaya ce inda take komawa zuwa ga dubban shekaru wannan nema ya sanya har yanzu suke gudanar da harkokinsu na bai ɗaya a ɓangarori daban-daban kamar yadda suka saba a shekaru aro-aro da suka gabata. Ta jama'a masaure da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji murinsu su musamman malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim da ya haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. tun kuma ga shirin na afirka a yau afirka a yau masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a cikin shirin na yau za mu ji irin martanin da kasashen duniya ke mayarwa game da juyin mulkin da sojoji karshen jagorancin janar Abdulrahman Chani suka yi wa gwamnatin Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kungiyar ecowas da kuma sojojin da suka juyi mulki a kasar ta nijar hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to jamhuriyar Nijar ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar da kuma kungiyar ECOWAS yayin da kuma a ɗaya bangaren kasashen duniya ke ci gaba da mayar da martani kan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. ƙungiyar ta ecowas dai na ci gaba da samun goyon bayan wasu kasashen duniya da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su eu au majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen amurka da kuma faransa na dawo da mulkin farar hula a jamhuriyar ta niger da ma kubutar da hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum da iyalansa da sojojin masu mulki ke tsare da sai dai rasha wacce ke dasawa da burkina faso da kuma mali kasashe biyu na yankin sahel da sojoji ke rike da mulki ta buƙaci a lamarin na niger ta hanyar diplomasiya shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi kira kan a samar da mafita wajen warware rikicin siyasar niger din cikin lumana putin ya bayyana hakan ne cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban gwamnatin sojin mali asimi goita wannan na zuwa ne gabanin da manyan hafsoshin sojan kungiyar ecowas ke sa ran wata ganawa a wannan alhamis da juma'a don tattun hanyoyin daukar matakin soji kan nijar to a ɗaya bangaren kuma amurka ta ce har yanzu tana mayar da hankali ga warware rikicin nijar ta diplomasiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce har yanzu amurka na mayar da hankali kan matakan diplomasiya a matsayin hanyar warware rikicin siyasa a nijar sanadiyar juya mulkin da sojojin suka yi anthony blinken ya bayyana hakan ne a ranar talata inda ya ce amurka na ganin ya zama wajibi shugabannin da suka yi juyin mulki su saki hamararren shugaban kasar muhammad bazum da iyalansa da suke tsare da haka kuma ya kamata a mayar da kundin tsarin mulkin kasar ya ce a don haka amurka na bayar da goyon baya mai karfi ga abubuwan da kungiyar ecowas ke aiwatarwa game da ko amurka za ta goyi bayan amfani da karfin soji kamar yadda ecowas ta yi barazana blanken ya ce ba zai yi irga malam masallaci ko misalta abinda zai faru a nan gaba ba ita ma kungiyar kasashen yankin tsakiyar afirka wato economic community of central african state ecas ta na goyon bayan ta ga matakan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen na afirka ta yamma ta ecowas ta dauka game da dambarwar siyasar jamhuriyar niger shugaban kungiyar ta ecas wanda kuma shine shugaban kasar gabon ali bongo ya sanar da wannan sakon a wata ziyarar aiki da ya kai wa shugaban najeriya kuma shugaban ecowas bola ahmed tinubu a ranar talata a abuja babban birnin tarayyar najeriya aliyu bango ondimba ya bayyana cewa kungiyar na goyon bayan ecowas dangane da matakan da ta dauka akan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar nijar mr bango ya jaddada cikakken goyon bayan kungiyar ta ecas akan shawarwarin da ecowas ta dauka kana abin da ya kira karbe ragamar shugabanci ta hanyar da ta saba da kundin tsarin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar nijar matakin na ecowas wani tabbaci ne wani tabbaci ne muraran cewa katsar london na sojoji ga gwamnatin demokradiyya wani al'amari ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba ko a ina kuma batu ne da tuni ya zama tsohon yayi a nahiyar afirka in ji shi shugaban na kasar gabon wanda kuma shine shugaban kungiyar ta ecas ya yi alkawarin isar da saƙon kwakwaran haɗin kan da ke tsakanin ƙungiyoyin yankunan biyu na afirka a taron da ya ce zai yi da su nan da 'yan kwanaki masu zuwa shugaba bola ahmed tinubu na najeriya kuma shugaban kungiyar ta su dai ya bayyana farin ciki tare da jinjina game da goyon bayan da kungiyarsa ta samu daga takwararta ta ecas kan dambarwar siyasar da ta dabaibaye jamhuriyar niger a baya bayan nan ne shugabannin kasashen ecowas suka ba da umarni ga dakarun sojan kungiyar na su daura damarar kai yaƙi nijar bayan juyi mulkin sojoji na ranar 26 ga watan yuli sai dai ba su samar da takamaiman lokacin amfani da karfi ba wanda suka ce shine zaɓi na ƙarshe idan dukkanin matakan diplomasiya na siyasa sun gaza juyin mulkin soja ya ja hankalin duniya inda gwamnatocin kasashen ketare da dama ke yin kira da awarware rikicin cikin lumana kamar yadda muka ambata manyan hafsoshin sojan ecowas na sa ran gudanar da taro a wannan alhamis zuwa ranar juma'a domin tattauna shirin su na ɗaukar matakin soji kan nijar manyan hafsoshin tsaron kasashen ƙungiyar ta ecowas za su sake yin wata ganawa ta musamman a kasar ghana don ci gaba da tattauna yiwuwar amfani da karfin soja akan sojojin na nijar tun da farko dai an shirya wannan taro ne a ranar asabar din da ta gabata amma aka ɗage shi bayan da shugabannin kungiyar suka amince da fara aikewa da sojoji jamhuriyar nijar din don tabbatar da mayar da dimokuraɗiyya a ƙasar. matsayar da kungiyar ecowas ke dauka na ci gaba da rikitar da mutane la'akari da yadda take shan alwashin amfani da karfin soji a wasu lokutan kuma ta ce akwai bukatar a yi amfani da tattaunawar diplomasiya kamar yadda ta faɗa a taronta na ranar alhamis da ta gabata har yanzu dai babu wani tabbas a game da matakin da kungiyar za ta ɗauka yayin da gwamnatin sojin nijar ɗin ke ci gaba da naɗe-naɗe da kuma kafa cikakkiyar gwamnati a yanzu dai kasar ta nijar na ƙarƙashin takunkuman ƙungiyar ta ecowas da kuma wasu ƙasashen duniya to a wani batun kuma rahotanni na nuna cewa harkokin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a nijar musamman a yankunan da ake fama da hararen 'yan bindiga masu ikirarin jihadi mako uku bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin muhammad bazum shafin lsi afirka da ke birnin paris na faransa ya rawaito cewa tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki alamu sun cewa an janye dakarun kasar da ke fagen daga a yankuna daban-daban wanda hakan kila ba ya rasa nasaba da kokarin da sojojin ke yi na tattara karfin su wajen kare babban birnin kasar yamai domin kawar da duk wata barazana ta kin amincewa da sauyin gwamnatin ƙungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma yawo ta yi barazana ɗaukar matakin soji domin mayar da hambararren shugaban kasar idan har sojoji ba su mayar da shi cikin lumana ba ana ganin wannan mataki na ƙungiyar ƙasashen makwabta wanda ya haifar da zaman ɗarɗar da kallon hadarin kaji tsakanin sojin da suka karɓe mulki da ƙungiyar ya sa sojin janye dakarun daga fagen daga domin haɗa ƙarfinsu a babban birnin don kare mulkinsu bayanai suna cewa a dalilin rashin dakarun su kuma mayaka masu tare da kayar baya suka samu damar kai har-hare a yankunan tsawon shekara da shekaru da dakarun nijar na fama da mayaka masu tare da kaira baya da ke ikirarin jihadi a yankin tafkin chadi na kudu maso gabashin kasar da kuma yankin da ya kunshi iyakokin kasashen mali da burkina faso da ke yamma a yankin tilaberi da ke yammacin kasar ta nijar mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hare-hare akalla guda shida tun bayan juya mulkin na ranar 26 ga watan yuli inda rahotanni suka ce sun kashe sojoji akalla 28 shafin da rawaito labarin ya ce tun bayan zaben muhammad bazum ba a taba kai wa nijar hararen masu da'awar jihadi da yawa ba a cikin dan takaitaccen lokaci kamar wannan alƙaluma sunan cewa hararen da aka kai a nijar a 'yan wannan tsakanin sun ninka waɗanda aka kai a lokacin mulkin bazum sau biyu ƙungiyar is ta lardin sahel ita ce ta fi karfi da tasiri a cikin masu tayar da kayar baya da sunan jihadi a yammacin Nijar bayan wannan ƙungiya akwai kuma jama'atul nusra al-islam wal muslimin wato gnim wadda take da alaka da alka'ida wadda ita ma ana ganin tana kai hare-hare a wannan yankin haka can ma a gabashin kasar kungiyar jama'atu ahlus sunna lidda'awati wal jihad wadda ake walakabi da boko haram bayanai sun ce tana ƙara ƙarfi tun bayan juyin mulkin bayanai sun ce tana ƙara ƙarfi tun bayan juyin mulkin a sanadiyar janye sojojin daga fagen daga domin su je su kare mulkin soji shafin labaran ya ce masu tare da kayar bayan sun yi amfani da wannan dama inda ko dai suka sace ko kwashe ko kuma lalata motoci da makamai da harsashe da yawa a waɗannan yankuna shugaban gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar brigadier janar abdulrahman chani ya ce sun hambar da gwamnatin bazum ne saboda abin da ya kira taɓarɓarewar tsaro sai dai shafin labaran na intanet ya nuna wasu alkaluma na hukumomin nijar din game da hare-hare waɗanda ke nuna cewa an samu raguwar yawan farar hula da hare-haren ke rutsawa da su da kashi 60 cikin 100 a shekarar 2022 sannan an samu raguwar da kashi 69 cikin 100 a shekarar 2023 idan aka kwatanta da shekarar 2021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 dare sai Allah kuma can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Cool David, col